Shugaban hukumar INEC Farfesa Yakubu zai samu lambar girma. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC a turance Farfesa Yakubu Mahmud da wasu mutane guda biyu za su karɓi lambobin girmamawa za a karrama su ne a wani taro da ake gabatarwa na NIPR a jihar Kaduna wanda ake gabatar da shi duk shekara-shekara. Malam Zubairu Jibrin sarkin birnin Gwari shine zai kasance shugaban taro yayin da gwamna 'yan rufa'i na jihar Kaduna zai zama babban bako na musamman. Rashin tsaro yana kawo koma bayan tattalin arziki. Gwamna Abiodu gwamnan jihar ogun mr dapo abiodun ya yi kira ga gwamnatin tarayya kan ta samar da babban tsaro akan manya-manyan hanyoyi domin haɓakawa tattalin arziki gwamnan abiodun ya yi wannan kira ne bayan an kammala wata ganawa ta musamman kan harkokin tsaro a fada shugaban ƙasa abila a babban birnin tarayyar abuja ya ce muddin jama'a za su shiga cikin tashin hankali da fargaba a jiha ko a karkararsu hakan zai sa na naƙasu ɓangaren tattalin arziki talon da ram nath covid sun yarda da sabbin ɓangarorin haɗin gwiwa cikin ziyararsa ta kwana uku shugaban ƙasar jamhuriyar india ram nath kovind ya samu zama da shugaban ƙasar benin patrick talon a safiyar litinin a fadar marina a babban birnin Cotonou da nazarin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen guda biyu inda suka samu cimma yarjejeniya da matsaya ta ƙulla alaƙa ta cinikayya da kuma haɓaka sana'o'i da kuma haɓaka fitar da harka fitar da kwando zuwa ƙasar ta indiya in ji ministan harkokin wajen ƙasar benin australian abenoci Ƙasashe 33 za su sa hannu kan sufurin sama a Afirka. Tarayyar ƙasashen nahiyar Afirka AU a Turance ita ce ta naɗa shugaban ƙasar Togo Fure Genusambe don aiwatar da kasuwancin jigilar jiragen sama a tsakanin ƙasashen na Afirka wato MUTAA a Turance tun shekara 2008 inda ƙoƙarin shugaban ne ya samar da amincewar ƙasashen nahiyar afirka kimanin 33 don fara wannan jigila nan ba da daɗewa ba gwamnatin kasar ghana ta soke haya da motocin 'yan hutu na luxury taxi wanda ta buɗe a shekarar da ta gabata ministan kuɗi na ƙasar ken ofri ata shi ne ya bayyana hakan yayin da yake bayyana kasafin kuɗin tsakiyar shekara na bana a gaban 'yan majalisun ƙasar ya ce mun soke amfani da motocin ne don mu samu kirkiro sabbin hanyoyin samun kuɗin shiga sannan kuma da yadda mutane suka ringa kiraye-kiraye kuma wannan gwamnati tamu tana jin kiraye-kirayen mutane shi yasa muka bayyana hakan a gaban majalisa na soke hanyar da ake amfani da ita ta sufurin 'yan gayu ta luxury taxi. Isra'ila ta buɗe ɓangaren kula da jarirai ƙanana a asibiti biyu a garin Kumasi. A jiya ne dai aka yi bikin yaye likitoci da suka samu horo na musamman a gurin manya-manyan likitocin ƙasar Isra'ila tare da buɗe sabbin bangaren kula da jarirai ƙanana a asibitin Kumasi da kuma asibitin Son da ke yankin Ashanti. don taimakawa wajen kula da karɓar haihuwa da kuma rage mace-macen ƙananan yara jarirai an ce wannan ɓangare za su taimaka wajen ceto rayukan jarirai guda 700 a duk shekara ‘Yan jaridar Nijar sun lashe gasar haɗa rahoto ta Amurka. a wani mataki na ƙara inganta ma'aikatar jarida ofishin jakadancin ƙasar amurka da ke Nijar ya shirya wa 'yan jaridan ƙasar wata gasa ta haɗa rahoto mai mahimmanci da batutuwa masu mahimmanci wasu daga cikin 'yan jarida su kimanin guda shida waɗanda su ne suka lashe gasar sun haɗa rahoto kan matsalar matasa da ta'addanci illar rubuce-rubuce a yanar gizo da zamantakewa tsakanin addinai mabambanta da muhimmancin noma tushen arziki da dai sauran mahimman batutuwa. yadda aka tarwatsa taron modan lumana umaru noma ya kira wannan taro ne don ya ƙara bayani akan ci gaban rikicin shugabancin da ya kunno kai a tsakaninsa da wasu 'yan modan lumana da ke zarginsa da tawaye a cewarsa ba shi da irin wannan manufa ta raba kan 'yan jam'iyya a lokacin da shugaban rikon jam'iyyar ta modan lumana umaru noma ke ƙoƙarin sanar da manema labarai dalilin da ya sa suka samu matsala da mai gidansa har ya kai ga ya maka mai gidan nasa hamma amadu kotu sai wasu magoya bayan modan lumana suka afka cikin ofishin jam'iyyar inda suka tarwatsa taron manema labaran. Albashir ya fito don karɓar ta'aziyyar mutuwar mahaifiyarsa. A jiya ne Hajiya Hadiyya Muhammad Zain mahaifiyar hambararren shugaban kasar sudan umar ahmad hassan al-bashir ta rasu a asibiti bayan ta sha fama da jinya inda aka hangi tsohon shugaban kasar tsakiyar mutane masu kai jana'izar zuwa makabarta cikin tsaro mai tsananin gaske daga hukumar tsaro ta kasar an takaita zirga-zirga a sudan saboda kashe bore Hukumomi a Sudan sun kafa dokar taƙaita zirga-zirga cikin dare a garuruwa hudu na jihar Kurdufan da ke arewacin ƙasar. Garuruwan dai sun hada da babban birnin jihar ta Kurdufan, Obaid, sakamakon harbe wasu 'yan zanga-zanga guda biyar har lahira a yayin gudanar da wata zanga-zanga. Wata sanarwa daga ofishin gwamnan jihar ta Kurdufan ta ce dokar za ta fara aiki ne daga karfe tara na dare zuwa karfe shida na safe har zuwa wani lokaci da ba a fayyace shi ba. Iran ta ce akwai yiwuwar ta tattauna da Amurka mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen iran abbas musavi ya faɗa a ranar litinin cewa akwai yiwuwar tattaunawa tsakanin iran da amurka idan har za a mayar da hankali kan batun da zai kai ga samar da sakamako mai kyau amma a cewar musavi washington ba ta nemi tattaunawar ba Musabi ya faɗa wa maraima labarai ne a lokacin da yake hirar ta kai tsaye a gidan talabijin ɗin Press TV ya ce tattaunawar da kuma ne zaman sulhun zai yi ne idan aka tsara batutuwan da za a tattauna a kai da kuma samun sakamako mai kyau. Trump na ƙara tofin alatsi ne ga masu sukarsa. shugaban amurka donald trump na ci gaba da dulmiya cikin abin da masu sukarsa ke kira take-taken wariyar launin fata inda ya auna wani sako ya zuwa birnin baltimore mai rinjayen bakaken fata da kuma wani fitaccen mai wakiltar birnin a majalisar dokokin tarayyar amurka mai suna elijan cummings da kuma wani pasto na ɗariƙar baptist mai suna al shopton wanda wani ɗan rajin kare 'yancin ɗan adam ne mai yawan sukar donald trump ɗin a gidajen talabijin shi ma ya gamu da fushin shugaba donald trump ɗin wanda ya taɓo shi a wani saƙon twitter da ya tura a safiyar litinin shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasar amurka ya yi murabus shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasa ɗan kambalan thalastashar shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasar amurka ya yi murabus shugaba donald trump ya sanar da cewa shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasa dan cost ya yi murabus bayan kwashe shekaru biyu akan karagar mulki yana aiki yana aiwatar da shirye-shirye masu cin karo da manufofin white house wani sako na twitter da trump ɗin ya fitar yana cewa kwas zai ajiye aiki ne a ranar 15 ga watan agustan nan mai zuwa ya gode wa cos ɗin da aikin da ya ringa aiwatarwa a tsawon shekarun nan guda biyu shugaban ya ce zai naɗa ɗan majalisa na republican daga jihar texas kuma mai biyayya gare shi john ratcliffe ya maye gurbin kwas ɗin Fitaccen ɗan wasan Barcelona ya tsallake rijiya da baya a wani gidan rawa. A jiya ne dai aka yi wa shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar ƙasar Argentina, Lionel Messi hari. Harin dai an kai masa ne a wani gidan rawa da ke Ibiliza, inda ya je yawon shakatawa da shi da matarsa da 'ya'yansa guda uku, inda har yanzu ba a gano wanda ya kai masa harin ba. an samu 'yar hatsaniya a gidan wasan bayan da aka sanar wa mutane cewa an kai wa ɗan wasan ƙwallon ƙafar hari. Real Madari ta dakatar da shirin sayar da Bale. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Spain ta Real Madari ta soke shirin sayar da ɗan wasan nan nata Jeris Bale ga ƙungiyar Jingson Sunin da ke China. Yarjejeniyar da ana gab da tabbatar da ita sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madari ta soke yarjejeniyar.